ya gaskiya suna karya lazari da kuma abubuwan da idan an yi su ba za karya lazari ya lissafa mana abubuwa daban-daban sannan daga cikin abubuwan da ya lissafa ya yi magana a kan abu cewa abu baya karya lazari domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa وعند الإمام البخاري ومسلم في أنوي لهم صلى الله عليه وآله وسلم يا يقه أعالم أما حديث يا حديث رضي الله عنه تقوى حديث الله تحكيه الخليل وجاء إمام أبو داود

عقله يا بني فإن دام علانيا لم ينكر إذا الجماعي تمنوا ruwa zai iya yiwa a yi imani da mantuwa ko ba zai yi ba na? Eh, ya manta yana azumi da irin eh, na ranar farko ne don kowa da ranar bayan yake bai a nasiyar lantar da da annuwa da wannan hukuncin da annuwa zai rama azumi ko ba zai rama ba yadda yake a can haka yake a nan ana wanda suka ce zai rama in yanzu da bantuwa ko ya sha da bantuwa ko ana in yi jima'i da bantuwa ba zai rama waɗanda suka ce ba zai rama ba in yanzu da bantuwa ko ya sha da bantuwa ko aka shi ma wanda in yi da bantuwa ba zai rama a gani wanda wannan shi ne kawai su zuwa wanda ya ko ya sha da mantuwa babu ramuwa a kan shi ko sabanin imamu malik wanda ya tafi akan cewa akwai ramuwa idan mutum ya yi azumin mai karfi ma wa in ja na halittar to idan mutum ya yi jima'i da daddare a daren azumin ramadan ne misali sai ya yi jima'i ko ba ma a daren ramadan ba a wurin salama ko kuma ya yi mafarki janaba ta kama shi da daddare fa asbaha dhunuban sai yawa yi gani da janaba ya yi janaba ya yi bai yi wanka ba ko ya yi mafarki bai yi wanka ba har gari ya waye ya matsayin azumi ya ya shi da janaba shi ne ma'anar فإن جامع الليل في اعتماد الجري أو استلمه غير وفنه جلب الصالح فأصبح ذنوبا يواري بين جلبا منين من زي أغني قال لم يكتب وشما أغني للكريم لا تواير بين جلبا بايع كما أغني da ya tashi da jaraba kuma ga shi an kusa kiran sallah ga shi mai yin sahur wanne zai fara yi eh ma eh, zai yi wanka ga masa kira sallah ko ma zai yi sahur ga masa kira sallah da eh, ma zai yi sahur ga ko da alfitin ya fito yana da jaraba jaraba yanzu tana da alaƙa da ne kenan me jaraba take da alaƙa da sallah asuba da wuri ita sai take da kawai alaƙa da talabci ya je wanka ya sarki kafin sallar asuba amma ba kafin alwuri ba an gane da ka mutu ya tashi da jaraba ko ya tsaya na mafarki ko ta jimaki ko babu laifi ya yi abin da zai iya yi ta wurin shi ko da ya. shi ne abin da ake bukata amma azumin shi bai da bai da wata matsala na wannan karewa daga yin istimnani bayan ya kare daga kusha ya kare daga zinari ko ya kare daga yin al-istimna menene istimnani wa huwa iqrarul maliki qabdan shine fitar da maliki daga gangan mutum ya fitar da maliki daga jikin shi daga gangan bi jima'i ta hanyar jima'i ne au bi ghairi jima'i ba ta hanyar jima'i bane duk wata hanya da zai yi ya motsa iya ba da aka wanda ya istimnani da gangan daga fitowar alfajir zuwa faruwa rana a cikin azumi to wannan azumin ya gani ya karya azumi da gangan ke fa inna zalika yusir wa la yusir bi da zawjati amma mutum ba azumin shi ba ya ganewa dan ya tsubbanci matsayi tumbar tarbaci ba ya karya ba yana ne da aka karya ba ba wala haka kuma da ita dan kwanta a makwanci daya wannan baya karya ne maniyi bai fita daga jikin shi ba in ya sumbance ta maniyi ya fito ko ya kwanta da ita wannan ya sa dalili ya haifar da fitar maniyi a jikin to wannan azumi ya zaka shi ne ma'anar malar yin matuƙar bai yi jin zaɗi amma matuƙar ya yi waɗannan abubuwan da aka ce ba sa karya azumi ban da ko kwanciya sai kuma ya zama ya fitar da mani saboda wannan sabon da wannan bittiba ba malayi ko an ba a gaba ɗaya sun yi ittifaki a kan cewa azumi ya kai da dai duk da an ce sumbanta ba ya karya azumi bari ya sumbance ta yana sumbanta ta kuma sai mani ya fito shi kenan azumi ya kai. to haka kuma na san da an ce kwanciya a wuri ɗaya baya karya azumi ya kwanta wanda ya haifar da fitar bari to azumi ya karya shi ne ma'anar ma'anar yunzi ma'ana sun kwanta da kwanciya ba sa karya azumi matuƙar ce mutum bai fitar da maniyi na sababin idan ya fitar da maniyi na sababin hakan to wannan azumin ya karya لكن يكره ذلك فيه مكروه ko da ba ya karya azumi to makaruri ne a yi shi ne ma'anar kuma zane makaruri ne mutum ya tsubbanci matar shi yana azumi illa an yi kuna daidai idan tsoho ne dattijan ƙarfin shi ya tafi dama ƙarasawa ake yi to wannan babu tare hannu shi ne zai zama ba a kawai au malikan ilmi ko kuma ba tsoho ba ne amma ba zai wanda yana iya mallakar sha'awar shi yana iya kwantarol da sha'awar wani abu da iya fuskan shi ya yi abu da ya haifar mai da wani abu da mai yi niyya ko wanda shi ma ba ba yi ba ne ya iya yi idan mutum biyu aka ɗauke musu wannan tarajin dattijo ko kuma wanda yake yana da mallaka ta sha'awar shi yana iya mallakar sha'awar shi sha'awar shi ba ta janye zuwa faruwar wani abu da ne da yi niyyar faruwar shi to wannan zai zama babu mafarki a kan shi to idan ya zama kuma ne ko wanda yake iya mallakar sha'awar shi ba za ta sani takri to wannan babu ne zai iya sumbantar iyalinsa هذا يمية ليس أما ونصره أولى بري شكل هذا قوة لقوة شيء a ما يبدو har wanda yake mallakar sha'awar tashi ma ya bayyana sai aula wannan shi ne عائشة حديثة إلا أنه كان قبل لك قوم إربه أمام الله يا فيه من لك الكيش يا قوة من لك الكيش يا فكيف أنك من لك الكيش بعدي كثير منك shi ya sa ana ba da bambanci da cewa amma idan ibirbi ya saboda bishara ko a العيال وفي أن تذهب الكل فيما أقل أقل لا لا يحيط به جنة لا تعرف به جنة كما ذكر صلى الله عليه وسلم ينا عيشه ينا متى ينا أبي أما كما كما يقول بين عائشة يا قوة من لا تكفي da zama da ya kawo waɗannan koyo wanda ya zama yana da mallakar kanshi da kuma tsoho ya zama tsoho shi sha'awar ta riga amai karewa daga tsatsar ruwa kai kamar yadda za ka kare daga ci da sha da jima'i da istimnaki to haka kuma dole ka kare daga tsatsar ruwa kai shi ma yana daga cikin wajibai na azumi sai ma da yadda والاستقرار يبطل الصوم domin ƙara tsaro amai yana ɓata azumi wanda ya ƙara tsaro amai da ya amai yana azumi azumin shi ya ɓaci ya karya azumi idan ya ƙara tsaro idan ya ƙara tsaro amai bambancin bambancin ƙaƙarowa da bayan yin amai ƙaƙaro amai shi ne kamar da kai da sabari kai ka sabbaba a Kai wani abu da zai tabba ba ma yin abu ko ka sa ya sa a cikin ba shi ka ka tsawo har amai ya ko kuma wani abu da ka san in ka gani za ka yi amai ka je ka duba ka je ka gan shi dan kai amai to wanda yana cikin al-istifa a tsarin amai amma idan haka nan ne kawai kana kwance kana zaune amarya ya faɗo maza to wannan ba shi ake magana da aka akwai bambanci wanda ya yi amai da wanda ya kafa ruwa shi shi ya sa ya wa inda ra'ahu alƙayu idan kuma amai ya ga ya yi galaba a kai ba shi ya kafa ruwa kawai amai ya zo mai ba da son rai shi ba ba da nufin shi ba amai ya zo wannan amon ba zai karya bai a kan da kai amai da kan ya zo wani da ciwo ko wani da rura ta sa amai kawai ya faru masa kana zaune to wannan amon ba zai sa azumi ya karya shine wani sara'ahu alfayu lam yakun zawwa wannan amon da ya zo bai zai karya bai تقول يا أبو حديث يستشفي حديث أبو هريرة والإمام أبو يعقوب يقول ماذا تستشفي فدعا أن صلى الله عليه وسلم يقول هذا أمر خير ruwanda amari ya gagari ya galaba a kai sai manzo Allah ya ce azumi shi ne kai wa man istaqa wa taqwa yaqamu amri to wannan azumi shi ya kai da aka bambancin tsakanin ɓangarorin guda biyu wa idan sana'a muqamatan min halbi aw qadri idan ma zina ta zo a mutum a fili ko a makogon sai ya hanyar yana azumi menene matsayin azumi sai yana azumi sai irin ma'adinan da ta ji daga azanar ta kawo a kirji shi tsarin kubiya sai bayan da ita ya haƙi ko kuma ga ta a wuyan shi ya ji ta ya ji kaki a wuyan shi ya zo sai ya bayar da shi ya haƙi 1个那个明星。 azumin shi bai fadi amma ban lura da wurin da ya fada daga ina daga kirji ko kwakwa daga kirji a kirjin ke mazina ko a kwakwaran take mazina sai ya haɗe ta ko don azumin shi bai kare ba wannan mataki na farko ke me ya sa ya ce wasu tsatsar da hukumin zarwa ne amma da rankwane ne a kan wannan سبل أبني وجهي يا زمان أمن به البلوى أبني وجهي كما يبدأ في النجيات هو ينام الله هو يقول أسكن مجاهد كان أتمنى أن بني تقبل في وجه الله اتفاق المذاهب الأربعة ذكر أئمة الأربعة إمام أبو حنيفة جلال الشافعي أبو أحمد dukkan su sun yi ittifaqi a kan cewa wanda ya haɗiye ma'azina a waɗannan wuraren azumin shi bai sani ba sai ce illa an yi yadda ya abu ba da wusuli ila biyu sai da ya haɗiye ma'azinan ne bayan ya goma ce ta ci ba ce da ziga ta a cikin baki ana jinsa za ka koma ko ba za ka koma ba ya yi kaji daga kirji ko daga wuya masu na ta zo ba ya zai yi da ita sai ya zubar sai ya mayar da shi ya zo baki ya wuce makogwaro ya shigo baki na ana magana ne daga zuwa zuwa yanzu kuma ya tsallako da ita makogwaro ta zo baki sai ya ta shi ne ma da koyo wannan shi ne ƙaunin da mazhabin imamu shafi haka kuma mazhabin imamu ahmad kuma sun tafi a kan wannan ƙaunin din ne ta zo baki da imamu shafi da imamu ahmad duk sun tafi a kan cewa azumi ya kafi kuma ƙauni ne da cikin abuwa da aka mazhabin imamu malik da cikin malaman malikiya akwai wajen da tafi a kan wannan ƙaunin cewa in dai ɗebo baki aka mayar shi kai shi ne kuma yin siya na shek abdul aziz a da shi yake ba da cewa wanda ya zo da baki a baki kuma ya mayar da shi ya haɗe ya kai wannan kuma yana faruwa da yawa a duniya a cikin yana faruwa da yawa to wannan shi ne malamai a kan ka san abu ko da kana cewa kai ka taɓa a kan kaza to ba sani cewa akwai sabani a kan azumi ya yi ko bai yi ba ko wanda suka ce bai yi ba ba a nan kawai a banza suka ce bai yi ba da aka dole ka ce ta ka tsantsan ya yi siyasa a kan ayyukan ibada da ne da da ba kawai da nan ce ba ni ni ko ya halatta kawai ka je mai tsayi ba ta yi ce ba su wanda ka ce bai halatta ba ko kuma akan abin da suka faɗa da haka wannan ta shida da ma da yake suke wajibai na na azumi din mai azumi ya tsaya ya kiyaye su ya yi lafa sassan da su na abubuwa guda shida da aka lissafa kowanne a ƙarƙashin shi akwai matsaloli da yawa wanda suke buƙatar mutum ya tsaya ya nutse bibiyar ya yi ta a tsantsan a wurin ibadar wannan bangaren wajibai ne sai gaba ta gaba bayan cewa an tsara wajibin bikwani amma abubuwan da karya azumi yake lizinta idan mutum ya samu matsala a azumin shi azumin aka ce ya sani to menene wannan karyewar azumin take lizinta shi ne ya ce ba a abubuwa guda hudu azkarewar azumi yake da jinkawa abu na farko shi ne alƙawar yana da jinkabiya biyan azumi akwai wanda in azumin ya kare biya ne a kan haka ne ko idan ba su yi azumin ba biya ne a kan su ne da farko sannan wani kafara sannan karyewar azumi yana nufin da kafara akwai wanda azumin ya karye kafara za ba biyan azumi kawai kafara za ta ɗaukar sannan na uku wani fidiyar akwai kuma wanda fidiya za ta ɗaukar idan azumin ya karye kowace azumi shi ne siyarwa shi ne abu na nama na uku sai na hudu wa islamu baqiyatin nahari da da lillahi akwai kuma karewa har rahuwar wurin ya kare Wace ya yi kamanci sai ya da masu akwai wata karewa azumi da shi ya dukkan mai karewa azumin ya kare amma haka nan za a ci gaba da shi sai an gani sannan mai sannan ɗayan abubuwa wancan da baya da suka suka wuce da biyo baya ko biya ko gabbara ko ciyarwa amma ni akwai wata karyewar arziki tana da zanta mai inta karewa har zuwa faɗuwar rana ba zai ci ba ba zai sha ko yadda suke abubuwa guda hudu wata tashewar azumi take nizumtawa suna nizumta waɗannan abubuwan yana nizumta waɗannan abubuwan guda uku da aka wani ya kan azumin shi ya karye to biya ne a kai wani azumin shi ya karye kafara ne a kai wani azumin shi ya karye fidiya ne wani azumin shi ya karye kame wa kamun baki ne a kai shi da ga kowanne akwai abin da ya kamata shi akwai wanda kuma biyu za su hau kan shi akwai wanda ɗaya ne zai hau kan shi akwai wanda biyu ne za su hau kan shi akwai kuma wanda uku ne za su hau kan shi gaba a cikin abubuwan da aka yi da haka kuma sai ya ji wanne ne a kan shi ke نعم إن جاء فاروق وإن جاء فاروق يدبر هو الانتقام القضاء أقادية القضية وعليه العلاقة لدي القضية بما يجب وقوفه عام على كل مسلم وجب تبدي القضية أمني أبنيك مسلم ya samu duk wani musulmi mukallaf duk wani musulmi wanda yake shari'a ta hau kai baligi ne hankali da raka tsawo a uzuri idan ya bar azumi da wani uzuri na shari'a ya aza azumi saboda wani uzuri to wannan alƙaba biya biya ne da kama shi wani ko kuma ya aje azumi ba tare da wani ba kamar yaya na da gangan ba da wani ba kuma biya zai yawa zai biya sannan me zai biyo bayan biyan wanda wani abu daban amma wannan arzikin za a biya shi da aka kowane da sa uzuri ya aje azumi uzurin rashin lafiya uzurin tafiya da sauran uzurori da shari'a take ba da rama ba aje azumi saboda su dole biya da kama in dai mutum musulmi ne ba ne ne hankali to haka kuma wanda ya aje azumi ba da uzuri ba haka nan kawai ya sha azumi ko ya karya azumi ko ya ƙi yin azumi فيما هي هذه الزيادة هي التي هي القضاء والذي زي لا يبيع ظنا له فيما يتم الحاج تقضي الصوم ما سمي الآلة لأن الآلة تتم لا تأتي yanzu ita mai ne a kanta alfazari biya ne kawai a kanta wa kazalika al-mustaqim haka nan wanda ya rija wanda ya rija yana biya azumi ya rija ya dawo to ana bin shi azumi zai biya azumin da ya azumi da haka yana da bashin wannan azumi wannan merin yake Amman tsara Amman kafin amma wanda shi asalin kafin shi ne ba rin da yi ba wasu da yawon tsarari wanda ne ba shari'a ba a magana da rubuce-rubucen shari'a ba sa magana da kafiri haka kuma ba sa magana da wanda ya yi balaga sannan ba sa magana da mahaukaci wanda ba mahaukar gida da shi Ya ba su rubuce-rubucen shari'a gaba ɗaya ba sa maukar haka ne to yanzu su idan ba su yi azumi ba menene akan shi ne ce fara Allah babu biya a kan da aka dan yawon da cewa na gaba ya sha azumi ba za a ce zai biya ba dan mahaukaci ya warke ba za a ce zai biya azumi ba to haka kuma kafin in ya musulunta ba za a ce zai biya azumi ba ko da a cikin azumin ya musulunta kwanakin da suka wuce shi ke da sun riga sun sha daga can da ya musulunta hukuncin shi zai fara aiki an gane da aka wannan su ne waɗanda su babu biya a kan amma masu kudiri ko wanda ya ajiye azumi da kudiri na shari'a ko ba da kudiri ba biyan wannan azumin yana da akan shi sai ma ya ce wala bi da rasu ya ta ko bi ba za ya ba ba sharafi ba ne ba a shara'an da sai an jera kwanaki a wurin biyan azumi saboda an yi maganar al'umma ne biyan azumi ne a nan ko sai ga wannan matsalar da take da alaƙa da biyan azumi ana hunta azumi goma na ramadan yanzu ta zo biya dole sai ka yi goma a jere ko za ka iya yin ɗaya wata ranka yi ɗaya wata ranka yi biyu wata ranka yi ko haka gama shi ne da kamar ba a shar'anta sai an yi a wurin biyan in ka ga dama ka yi azere in ka ga dama ka yi arzabi in ka ga dama ko ya kuma a ce ko sha ɗaya ko sha biyu duk wata kai duk babu ne ba sharaɗi ba ne sai an jera amma wanne ya fi kare da zama ɗauke nauyin da ne kanka a cikin lokaci shi ne ya fi fiye da ka jinkirta ɗin har lokaci ya zo domin idan mutum ya mutu ya mutu da wannan bashi in ka mutu ana sun ka azumin rawa yana nan bashi a kan man saba wa alaihi siyamu sa'a an waliyu kamar yadda manzon Allah ya wanda ya kuce yana da azumi a kan shi waliyar shi bai azumi a biya wannan azumi bashi to gara ka yi maza ka yi ya bashi kakan ka bai ka ba a kan gaban mutane da da ba, ka tafi ka ban mutane da wahala ka duba mutum da mutane da azumi goma ana san ba ba wa ayyar zai yi wa ayyar zai yi kai kuma ga ka samu dama cewa wani abu hankali shi wanda ya kusan da hankali shi ai ba su ba ba wa kanki ba ne shi ne ya kanki da hankali da ga hukuncin shari'a yana nan a kanki ba abin da za a ɗauke mai dan ya sha wani abu ya ɗauke yana nan a matsayin hukuncen shari'a suna nan a sannan kuma akwai babbanci ta wanda ya mutu a kan da da ta hana yin azumi yi sai an bambanta wannan ba shi da lafiya a cikin azumi an yi azumi da yawa ko bai warke ba har ya mutu za a daga sanda ya warke yake da kuma kwanaki to daga lokacin da ya zo ya zama bayi a kai amma yana ciwo har ya mutu a ciwon to wannan ba a dama Allah ya dora mai a zuci a lokacin da yake ciwon ko ta ga bai wanda ba a kai shi ba zai zama bayi da sai an biya bayan bayan ya mutu ya biya duka sai a girga mai shekarun da sai ya ce fara sai sai walakin ya kai ka sha zai biya wannan kwanakin ramadanin kai ka sha a yadda ya ga dama متبركا هو يعرف به ɗaya. Sai يعرف ya zama a عرف to wani an gama da biya ke da ko wanda biyan bashi na wannan azumin da suka ajiye ne kan wa amal kafara amma kafara su kuma zuwa ne yi kafara kake kan su bima da ke fara ta zai illa bil iman kafara ba ta wajaba sai da jima'i sai wanda ya karya azumi ta hanyar jima'i shi ne kafara ke. التي وجبها منه وما عداه لا تكون فيه كفارة وجب شعي دمائها تكفر هذا وجب أكنج ونشير قوله الإمام الشافعي له كل يوم يكفر دمائه سوى كفارة من غير أذن لا تحيث لي قول أكل دمائه يوم أكل لي أكل azumi ta hanyar jima'i a kan ta ne aka ba da wannan hukunci sauran malamai da suka ce za a yi kafara a kan karya azumi da gangan wanda aka karya ba na hanyar jima'i ba siyasi ne suka yi a kan wannan siyasi ne ba nan su ba daga cikin siyasan wanda ya karya da jima'i daidai ne da wanda ya karya a kowace hanyar karya a suka ce to shi ma kan fara amma asalin hukuncin ya shafi wanda ya sani ya azumi ne da imani da aka shi ne yake da kan fara a kai shi ne abin da da yawa daga cikin malamai suka tafi a kai shi cewa ba a kiyasu wannan imani da wani abu wanda ba shi ba kiyasu ne ma'alfa'ari jima'i wani nau'i ne na karya azumi na musamman wanda ya ja babban da mutum kawai ya ci abinci ko ya sha abin sha da zai karya azumi da shi amma dai sai wasu daga cikin malamai sun tafi a kan cewa da karya azumi ko ba da jima'i ba in dai da gangan ne ruwa amma shi ne abin da ba a shi ne da ولما أقر إرسي تعير سمائي إنا كفي أصلي تعير سمائي وما عداه لا تجب فيه كفارة duk wata hanya da aka karya azumi wadda ba jima'i ba to ba ta wajen da kafara amma dai an yi ne an yi babban zunubi an saba ma Allah kuma Allah zai kama mutum da wannan karya azumi ko da ba a tura mai kafara to ne kafara yace wal kafara tuhiqu raqabati kafara shine a kan gabawa wanda ya karya azumi da jima'i ko abin da yake kan shi shine ne yan gabawa wa in a'zara in ya gabara ba bawan da zai yanta ko kuma bai da abin da zai ba? ko kuma ba inda zai samu bawan da zai yanka ana samun ko ba a samu eh ana samu ana samu sai dai can kasashen da ake iya samuwa a biyu bawa yanzu bawa zai kai nawa yana kaiwa nawa yanzu yankunan kasashen maroko ƙare a shirin da wani watan ya kama ya ƙara ƙarewa a shirin da tara azumi na wasu hamsin da ne idan kuma ba wata zai zuwa wato kwanaki za a yarga kwana a kwanaki sittin za a yarga kwana sittin shi ne cikon babu wani ihtiyaru an yi shi ne kwana da an wata ya danganta da yadda an ga wata da kuma yadda wata ya tsari in ya ci sa'a wannan da ya ɗauka abin talatin talatin suka yi ajiyar yana da ce a sassan وإن حدث إن يكاد يكاد أدرك وتأتي أديري فإطعام ستين مسكينا وزيت يرجع مسكينين السن مجا مجا قوة مجندني ولا دانا قوة موت موجودة ولا مسكينين فليه بالتوكيد يا ويا بالتوكيد أما ba yadda za a karɓi ciyarwa idan bai iya yin azumi dole ya yi azumi dole ya yi azumi ko kuma idan bai iya ɗan tabawa dole ya ɗan tabawa sai ba zai yi ba zai tsallaka ya azumi dole kuma ya yi azumi sai dai azumin ba zai taɓa yiwuwa ba to wannan shi ne sai an tsallaka zuwa ga salamu sittina da sittina wannan su ne matakan guda uku a jere wannan kafara ke wa amma in za ku baqiyatu nahar shi kuma na kamewa a ragowar ya san ko da na wani ya dawo da shi na uku kamewa a ragowar kuɗi fa yajibu ala man hadara al-fitr ya wata akan wanda ya yi sa'o wani nau'in karya azumi da kai azumin ya gani ba ma dole ka ci gaba da yin azumi har zuwa lokacin da rana za ta fara wala ka ta tunda na riga na karya shi ke nan sai sun ci gaba da cikin da na biya ko ya karye gobe an ci gaba da shi shi ne in za ku kafa yin sunna au asara bi ko yi wani sakaci a cikin azumin azumin da karya da gangar ta hanyar sabo ko kuma ya wani abu da kuskure ko takarci wanda ya haifar da karyewar azumi to dole azumi ci gaba da zama ba a ci ba sha yadda masu azumi ciki sai ya kai azumi sannan sai a dawo a karfi me ya yi a kan shi a cikin waɗannan abubuwa guda biyu yana da fayola yana cikin masu biya ne ko yana cikin masu zamfara ne ko yana cikin masu bidiya ne ko ya hana da yawa daga ciki za su hada a kai sannan abu na tantance amma dai kamewa dole tana ويجب الإمساك إذا شهد إذا شهد الهلال إذا شهد الهلال عدل واحد يوم الشمس هذا daga cin abinci da cin abin sha idan aka samu wani adali ya zo ya ba da shi daga ganin wata a yau da shakki ranar shakka ta ce ranar da aka duba wata aka samu wani abu ko akwai sirri ko wani abu ba iya ganin wata an tashi a matsayin ba ga wata ba ke nan ko an tashi za a yi talatin ko an shiga talatin na sha'aban ko kuma talatin na talatin na sha'aban kai za a shiga an shiga talatin a ranar wace gari kuma da safe an ɗauki azumi goma a ɗauka ba na ba a ɗauka ba sai aka samu wani adalci ya zo ya ba da shaidar cewa lallai tabbas jiya ya ga wata da daddare shi wannan nan da aka nema a gani barciya shi ya gani ya za a yi na za a yi za ku ake samun bakiyar daga lokacin da aka yi aka ce an ga wannan nan daga lokacin kowa zai shiga azumin wuri sai rana ta baki za a ƙara wannan wurin a haka abin da ya rage sai ne za a biya ko ba za a biya ba za a biya bayan sallah amma dai wannan yin samun da biyar na abin da a yi idan da wayanda aka ga wata a tsakiyar wani da wata tsakari a asali da gangan kuma da tsakari dukkan su ya wannan hali wa tana nan a sai ma da yake wato safari afdal min yin azumi a halin tafiya matafi yana azumi azumi ko baya yi na sai sai wasu sauƙin fitri afdal min al-fitr wasu sauƙin safari afdal min al yin azumi a tafiya ya fi falala fiye da hada azumi haka ya fada a nan illa ila lam yutin sai dai ya mutum ba zai iya yin azumi ba to wannan sai ya haji da haka wannan eh, ƙaunin cewa an bibi da yin azumi gaba da fiye da al'azumi shi ne ƙaunin imamu malik da abu hannu imam malik yana ganin cewa yin azumi ya yi haka imam abu hanifa domin shi ne ya fi zama siyasa amma waɗansu malamai kuma suka tafi a kan cewa ajiye azumi ya yi wanda shi ne imam muhammad da sauran wasu daga cikin malamai suka ɗauka cewa ajiyewar shi ne ya فإن تستطيع بجانب فتي الله يهدي في معصوم برزانا سيادة معصوم أجل أما سيامات أجل الله وأن تصوم بين له في أجل أجل يأتي وأبيه فما يتفرد حديث من الله صلى الله عليه وآله matafi yana kuma da kwanciyar dama zai iya yin azumi da za a ya ce wata sassan ce sauƙi ne Allah ya sauka mu wanda ya yi fahazan wanda ya yi azumi ya kyauta wanda ya ɗauki sauƙi ya kyauta babu bambanci tsakani a kenan yadda hadisin ya nuna kamar yadda ya zo kuma a wasu hadisan da yawa cewa كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعيب الصائم على المسلم ولا المسلم على الصائم هنا تبيع تعالى صلى الله عليه وآله وسلم ما سألني لا صاحب الجامع ولا العزيمة ويتبسيب ما صاحب الجامع ما سألني معنى أنا تبيع قوة يدوجي وانده يبدأ ما سألني يسأل الله أن يتبسيب على الصيوان الصيوان itlaki ne babu tafsir babu fifiko a ciki wasu su ce yin azumin ya ji wasu ne azumin ya ji wa'anda suka ce a'a tafsir ne kawai ganin dama wanda ka ga dama duk ɗaya suke duk matsayin su ɗaya babu fifita wani akan wani a wannan a wannan babu amma dai asalan mutum madabi yana da sauki da aka bashi in ya ga dama ya azumi ga dama da azami inda suke magana a kai shi ne wanne ya fi wanne ya fi falala ka yi azumin ya fi falala ko ka an yi azumin ya fi falala da ka kowa ya fi sani kai shin yin azumin a tafiyar zai wahalar da kai zai gana mai tattare ko ko a'a tafiyar gaba a kada bambanci tsakanin zaman gidan kasance a Madridiya lokacin da ya fara sai ita kuma bidiya ba ta ce ko ala imanin wal murjai ita bidiya tana wajaba ne akan mai ciki da mai shayarwa mace mai ciki da mace mai shayarwa idan akwai wata idan suka ajiye azumi عدوا على والديهما saboda sun yi tsoron abin da zai samu kan da yake cikin ko kan da suke shayarwa yana jin tsoron in sai azumi jaririn da yake cikin da zai samu matsala ko idan sai azumi kan da take shayarwa zai samu matsala kuma da yake da su waɗannan idan suka aza azumi saboda wannan dalilin to za su yi fidiya لكل يوم ملك رزقا للدين واحد أقوم وترانا ذات اليوم يقول ليا نألكما نعم يرزقين ليا أقوم وترانا شيء لقدر زيادة نعم, نعم. يتي مع القضاء سنة غيبية za su siyar kuma su biya to mai ta mai ce ce za a yi eh zauna a ya su ba to shi ba mata shi ba ya zauna a ya su ba shi ba zai siyar ba na'am saboda su kuma rashin lafiya ne kuma rashin lafiya ba rashin lafiya ne wanda yake da alaƙa da wani ba alaƙa da su karan kansu ba inda su ne za su tutu ya za ta yi sabata ala wani wani yanyi ba sun suna jin tsoron ƴaƴan da yake ciki da wanda ake shayarwa kenan inda ba a kan kansu ba ne ko idan ba su ne marasa lafiya ba su ne marasa lafiya illar akan abin da yake cikin ta ko abin da take shayarwa ne take ciki shi ya sa ba a yi hakin su da marasa lafiya amma wasu na da kasar shi ne da hakin su da marasa lafiya wannan larura ce da aka yanke mara lafiya sai hada azumi haka kuma ba su hada azumi yanke mara lafiya sai biya ne da yawanci haka iyali da suka wani da aka ba mu wani magana cewa za ta ajiye da shi ke nan da shi kamar yadda mutum ya warke zai zo ya biya ko aka yi da ba su ta warke za ta zo da biya ya sa da ya kwanta daga cikin ba da kan sai magana yau wannan babu ita za a kore ta biya ne kawai yadda mara lafiya yake kuma haka take hukunta amma wasu daga cikin malamai da yawa sun sake akan cewa za su yi wannan bidiya saboda wannan illar a kasancewar ciwon ba su ne ba ba karantar su ba ne kamar yadda mara lafiya na hakika ciwon karantar shi ne su kasance su yi wannan ciyarwa sai ta ɗauke musu da shigar da su ciyarwa ta cikin wurin shigar da su cikin masu uzuri alhalin ba sa cikin masu da kuma da rashin lafiya sai ce wa shaikun hari haka kuma tsohon dubu wanda ya kai matsayin hari ya tsufa tsufa ga ba zai iya yin azumi ba akwai tsufan da mutum zai kai ba zai yi azumi ko ya yake so ya yi azumi ba zai iya ba domin akwai matakin da mutum zai kai a rayuwa daga lokacin kuma da ba su zai rinka yi bayan za a rinka koma a mutum yana jariri yana karami har ya girma ya kai matakin balaga to zai ta ɗaga wani sai ya kai wani mataki daga wannan matakin kuma ita kai zai fara yin baya har yanzu zo zai cin matakin balaga ya yi kasa ya koma sai ya koma jariri ana ɗaukar shi ana mai tsarki ana mai komai duk abin da ake ba ta shi in an rufe in dai zai rufe to bayan zai tafi ya koma to wanda ya kai matakin kufan da yake daidai da yaro ƙarami yadda yaro ba zai iya yin azumi ba shi ma ba zai iya yin azumi ba to amma shi ya taɓa kaiwa matakin azumi sai ya zama ko to shi zai zama abin da zai yi a wannan lokacin shi ne shi ma zai rinka ciyarwa ne al'ilalar da su in bai iya yin azumi ba da son jaka shi ma zai yi sadaka

yana yin azumi a haka sai kuma ya zama amai na tasowai yana yin amai to wannan amai ba zai kai ya kai azumi saboda ba an raba azumi kamar da aka bayani a nan an raba amai na shi ne amai da mutum ya tsaro da kai wanda yana kan ya amai da kuma ya galaba a kan mutum ya zo ba da yadda shi ba to wannan ba ya ya shine abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantacce da ya ce man tsara abu bai wala ya wanda abin ya yi galama a kan shi ba wa wani taqa'a wanda kuma ya kirkira abin da kanshi wanda azumi ya kai wannan shi na ga mai wannan halin zai iya ajiye azumi a shakance idan kuma ya yi azumin a haka har ya kai ga ya yi azumin ya da azumi ba zai siya ba ai mara lafiya ne ana azumi zai tseren da ya warke sai ya biya azumi amma babu siyarwa a kai ya goge haƙoƙi da man goge baki da yana azumi wannan babu ne laifi matuƙar dai abin da zai sa ba zai shiga mai ciki ba dan ya sa a rubutu da baki ya da al'amari wani babu ne daidai yake da wanda ya azuwa da ga kici wanda yake ɗanye me zai ji a baki sai ta kwallo ganyen eh, da zafai azuwa shi da ita kana azumi kana jin abin da yake ciki ko ba ka ji haka to da yake kasa eh, man ya baki shi ma kana jin shi a cikin bakinka amma dai ba za ka hajiye ba wannan babu ne idan mutum yana azumi ya yi

iya kai waɗansu kuma ba sa ilhaƙi shi da wannan suna ɗaukar shi a matsayin abu karya asali ne kamar sauran abubuwa da karya abin da kaɗai zai karya shi ne jima'i ya zama an sa ta fara a kai abin da ya fi da ɗaya siyasa shi ne kuma ya yi jinsillahi ya yi kan fara shi ne ya fi zama ne awa ya yi wani aiki na fitar da maniyi da sha'awa da gangan wanda shi ma jima'in wannan sababin ne yake faruwa kaga abin da ya fi ya yi ya yi gabara kayan ne amsa daga azumin za a yi kafara za a yi ko hanyar ya daya baka yi darasin da ya gabata an magana a kan duniya da haka malamai suna da kallo guda biyu wadanda suna kallon cewa ramadan gaba ɗaya shi ibada ɗaya da haka kai niyya a farkon ramadan za a da azumin da ramadan sai ka shi da ta wadata kuma suna ganin cewa kowace rana ne zaman kanta da kowace rana ne amma dai ɗaukar shi a matsayin ibada guda ɗaya wannan ya fi zama ya fi zama ne shi kuma ibada ce da aka wajabta ta gaba ɗaya a wata guda ɗaya sai kai niyyar cewa ka yi niyyar azumi wanda ba za ka fada shi ne amma duk da ka aje azumi to sai ta sake furta wani niyya na rabuwar kwanakin da za su da ta yi niyyar sai azumta wata ba ramadan sai rashin lafiya ya haɗa da ya kafa na ɗaya da ya zama to wannan niyyar ta haɗa gaba da ya zama kushi sai ka sake ka sauran kuwa na jin da suka rage niyyar za ka an kushi gaba da a ka gane to shi ne tsawon baya sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا ربنا Meiner Meinung nach